من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi sha uku ga watan safar alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace sai daidai da goma sha ɗaya ga watan september shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi talbisu iblis wato cuɗanyawar iblis ko rikirkitawar da yake wa wasu mutane daga cikin al'umma wannan littafi ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shekul allama abul faraj ibn jauzi abdurrahman rahimahullah shi ya rubuta wannan littafi kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin almarkazul islamai. wanda ke cikin sabon gari a kan titin zango karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya satuttukan da suka wuce mun kwana a shafi na 132 darasi na 49 malam ya mana bayanin cewa shaifani yakan iya ribatar wasu daga cikin kamilallu daga cikin malamai za ka ga malami ne kamili duk abin da ake da bukatuwa yana da shi to amma kuma za ka samu shaitani yana iya masa dabarbaru barbaru ya ribace shi saboda babu wanda ke kubuta daga tarko ko kuma talala irin ta shaitani to yau insha Allah za mu tashi akan darasi na hamsin malaki ce lun rabewa wa qad yulabbisu iblisu ala alkamilin shaitani yana iya cuɗanyawa cikakkun mutane fil ulum a cikin ilimi na lailahum sai su yi rashin bacci da daddare asaru shine rashin bacci su yin bacci waye da na nahara su duƙufa a cikin yini fi tafanifil ulum a wurin rubuce-rubucen littattafai a rubuta wancan a rubuta wannan wa iblis Shaifani sai ya nuna masu annal na nashruddin cewa abinda suke nufi da wannan rubuce-rubucen shine yada addini wa yakunu maqsuduhum al-batin intishar dhikr amma manufarsu ta boye shine yaduwan ambato ce ka ai malam wani yayi rubuce-rubuce yanzu kaga duk da rubutun nan da yayi na yau littattafan shi sun kai ɗari da kaza wato ambaton shi abin ga wa uluwa da kuma ɗaukakan matsayi war riyasa da shugabanci wa talabar rihla min al-afaq ila al-musannif sannan da kuma neman tafiya daga yankuna sasanni daban-daban zuwa wurin marubucin littafi tunda an ji shi ya rubuta wannan shi ya rubuta wannan to kowa yana da shauƙin yana da mararin bari ya niki gari ya tafi ya je ya same shi wayan yankashifu hadha talbis wannan shudani in ji malam yana kwaranyewa ne bi annahu lawin tafa'a bi musannafatihin nan. idan da mutane sun amfanu da rubuce-rubucensa min gairi taraddudin ilai ba tare da tafiya zuwa wurinsa ba au quri'at ala na fil ilm ko kuma aka karanta ma wani irin kininsa a cikin ilimi irin wannan ilimin Fari bi da ya kamata a ce ya farin ciki da haka in kana muraduhu nashr al-ilm in dai har nufin sa ya da ilimi misali ilimi ne kake karantarwa ko to sai zamana akwai wani irin ka wanda zai iya karantar da abin da zaka karanta sai aka je wurinsa? sa to sai malaki in har da gaske kake yi nufin ka alkhairi ne to bai kamata ka ji kaikayi ba a cikin ranka saboda aiki ne kake yi sai wani ya taimake ka da aiki to me yasa zaka damu an fahimta wa qala ba'du wa salaf wasu daga cikin magabata sun ci ma min ilmin alimtu babu wani ilimi da ni na san shi inji malamin nan illa ahbabtu an yastafidahu da nasu min ghairi an yunsaba ilai face sai nayi kwaɗayin mutane su amfanu da wannan ilimin ba tare da an jingina ilimin zuwa gare ni ba ni ban ma so a san ni ne ban so a san ni na rubuta ban san a san na da ruwa da tsaki amma su amfana ba tare da an ma san daga yana amfanin ya fito ba kun ga shi ne tsantsan ikhlasu wa minhum akwai daga cikin malaman nan man yafrahu bi kasratil atba wanda yake farin ciki da tunkaho da yawan mabiya wa yulabbisu alaihi iblis shaytani sai cudanya masa bi anna hadha al farha cewa wannan jin daɗin da farin cikin likasarati tullabil ilm ai saboda yawan ɗaliban ilimi wa ma muradu amma kawai abin da yake nufi shi malamin kasaratul ashab kawai dai ya samu abokanai da yawa wasifaratul dik da kuma tashin ambato duk gari a ambace shi wa min zalika al'ujubu kuma daga cikin wannan abu akwai jiji da kai bi kalimatihim da kalmomin su ɗalibai wanda za su gaya masa wa ilmihim da kuma ilimin da suka karanta ai malam in bacin kai da ba kaza da kaza da kaza sai ya samu tunƙaho ya kuma ji shi ya kai matsayi wayan kashifu hadha talbis wannan cibakaɗi cuɗanya yana kwaranyewa ne bi annahu da cewa lawin qata'a ba'dhum ila ghairi da wasu daga cikin ɗalibai za su yanke su je wurin wani wanda ba shi ba mimman huwa a'lamu daga cikin wanda ya fi shi ilimi sakula zalika alai da wannan sai mashi nauyi sai samu damuwa don me za a yanke shi a je wurin malam wani me za a rabu da shi wa ma hadhihi sifatul mukhlis fi at-ta'lim malaka irin wannan ba fa siffan mai tsarkin aiki bane a cikin karantarwa saboda shi aiki ba makarantarwa ba duk abin da ka ɗauka mala ka ji ka iya ko ka ji ka sani ko ka ji in bacin kai ko ka ji in bacin kai ko inda ba da kai ba to aiki ya lalace shi sa ikhlasi kamar da malamai suke cewa wani abu ne boyayye kunsashe taskatacce mala'iku ma ba su san shi ba bare su lalata shi ana fahimta kai dai kai niyyar ka kai ne kake sanin don Allah kake ko ba don Allah ba malai ce li'anna mislal mukhlis mislul atibba domin misalin mai tsarkake aiki kamar misalin likitoci ne alladina yudawuna almarda lillahi azza wa jal waɗanda suke warkar da marasu lafiya don Allah mai girma da ɗaukaka fa idza shufiya ba'du almarda ala yadi tabib idan Allah subhanahu ta'ala ya baiwa ɗaya daga cikin marasu lafiya waraka a hannun wani likita minhum daga cikinsu fari hal akhar ɗayan ma sai ji daɗi saboda ai zaka ga misali idan ciwo ya kai yadda ya kai zaka iya samun likitoci sama da sha biyu akan ainihin mara lafiya kowa na ƙoƙarin a gano mecece matsalarsa wannan ya bada nasa tunanin wannan ya bada tunanin collective effort wato ƙarfi ake dunkulewa gaba ɗaya domin a samu a ita zuwa gaji. to su ma haka malamai ya kamata su zamo in kai ba a zo wurinka ba aka tafi wurin wani to babu abu na bakin ciki burin maji hajji yi sallah ana fahimta babban al'amari ne kada al'umma ta lalace sawa'an ko a wurinka ne aka samu shari'a ko a wurin wani ne aka samu shari'a to sai ka gode ma Allah al'umma ta ci gaba musulunci ya samu karuwa malam ya ce wa qad na anifan hadith ne abi layla yanzu ba da jimawa ba in ji malam mun ambato wani hadisi na ibn abi laida radiyallahu an wa nu'iduhu bi isnadin akhar zamu nana ta shi da wani isnadi wanda ba wancan ba akhbarana isma'il ibn ahmad isma'il dan ahmad ya ba mu labari akhbarana umar ibn ubaidillah al-baqqal umar dan ubaidullah ya ba mu labari أخبرنا أبو الحسين بن بشران أبو الحسين بن بشران بام باري حدثنا عثمان بن أحمد عثمان بن أحمد يا بام باري أخبرنا حنبل حنبل يا بام باري حدثني أبو عبد الله أبو عبد الله يا بام باري حدثنا جرير جرير يا بام باري عن عطاء بن السائب دقى عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى دقى عبد الرحمن بن أبو ليلى radiyallahu anhu qala ya ce adraktu 20 wa mi'a na riski mutum 120 min ashabin nabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-ansar daga cikin mutanen madina dukkanin su mutanen madina ne mutum 120 ma minhum rajul ba wani mutum ɗaya daga cikin su yus'alu an shay wanda za a tambaye shi game da wani abu illa wadda anna akahu kafahu face sai ya so a ce dan uwan shi ya isan masa wannan tambaya saboda girman tsoron mas'ala dan don mutum da ya ce maka malam ina da tambaya to yanzu ya sanya ka tsakaninka da Allah duk ma abinda ka ga dama ka bashi fatawa da abinda ka gaya mai da shi zai riko shi ba shi da matsala in Allah subhanahu wa ta'ala tambaye ka kai ka zace Allah ka ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun kace a tambayi malamai malam wane shine ya bani fatawan kaza da kaza don haka duk mutumin da zai tambaya kowannen su yana so a ce dan uwan shi ya warkar da shi shi bai zama involved ya tsinduma cikin wannan tambaya ba ana fahimta sai malai ce wala yu'addisu bi hadith sannan ba zai bada labarin wani hadisi ba illa wadda anna akahu kafa face ya so a ce dan uwan shi ina ma dai ya isa masa shi to kai hadisin da nake so rawaito ka ba da labarin hadisi mun karanto da ku anan da wurare mabambanta abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu kaga yana ɗaya daga cikin masu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam khidma yakan ɗauki takalminsa duk inda za shi amma duk sanda zai ce ya ba da labarin hadisi sai a ga fuskar shi ta turo idan shi ya ja jikin shi ya dinga makirkata yadda ka sanyi ya kama shi me yasa kake wanda yake ina tsoron in canza kalima wacce ba haka annabi ya faɗe ta ni in faɗe ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga al'amana na ilmiya wato amana na ilimi faslun rabewa ma la yace insha Allah wa qad yatakhallasu al-ulama al-kamiluna min talbisati iblisa az zahir. malamai cikakku suna iya kubuta daga cuɗani na bayyane na shaifani fayatihin bi khafiyyin min talbisi sai ya zo musu da wani ɓoyayyen cuɗaɗɗen abu kuma tun da sun gano shi na ƙarara sai ya zo kuma da ɓoyayye bi an ya ƙulala sai ya ce da shi malamin lau laƙitu mislak idan da na haɗu da irinka tuntuni ma a arifuka bi madakhili wa makhariji da ban san ka da mashigata ba da ban san ka da mafitata ba bi ma'ana idan bakin Allah subhanahu wa ta'ala ya hada ni na ganka da fa ni ban ma san makama ba ban san wurin saki ba da ban san inda zan shiga ba ban san ta inda zan fita ba fa in takana ila hadha halak bil ujub idan ya natsu da irin wannan magana to fa jiji da kai zai sa ya halaka saboda ayyabo ne wa in salima min almusakana amma in ya kubuta daga natsuwa da gamsuwa da magana irin wannan lahu gare shi salim to yanzu ya kubuta kar ya yadda a yabe shi a ce ai ya san kaza ya iya kaza ai kaza ai kaza to in ya samu natsuwa da wannan magana to halaka ta zo amma kar ya yadda kullun ya ta aiki ya ga bai yi ba me ma yayi da saura bai fara ba ana fahimta wa qad qala sari as-saqfi as ya ce radiyallahu Lau an na rajulan dakhala bustanin da wani mutum zai shiga wata gona fihi min jami'i ma khalaqa Allahu azza wa a cikin gonan akwai duk irin tsirai da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta min al-ashja na bishiyoyi alaiha min jami'i ma khalaqa ta'ala min al-atiyaq sannan ya zanto a kan bishiyoyin nan akwai dukkanin nau'o'a daban-daban na tsuntsaye waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta fa khatabahu kullu ta'irin belogati kowane tsuntsu sai ya yi wa wannan mutum magana da irin yarensa ana fahimta kowane tsuntsu ya masa magana shi wannan mutum da ya shiga gona tsuntsun ya masa magana da irin yarensa shi wa kala sai ce assalamu alaika ya waliyallah tsuntsun sai ce amincin Allah su tabbata a gare ka ya kai waliyin Allah wannan ya faɗa misali a ce da Hausa tsuntsun kenan wannan ya faɗa da Yarbanci wannan ya faɗa da ibo wannan Igala misali Ebira ga sunan dai ruka mabambanta to fa sakanat nafsuhu ila dhalik sai ransa ya natsu irin wannan yabo na cewa shi da gasken ne waliyin Allah ne kana fi aidiha asira to da zai kasance kaman mai fursuna ne a hannun waɗannan tsuntsaye ana fahimta da ya zama fursuna saboda ya yarda da abin da suka faɗa duk da ba su taɓa ganinsa ba don haka duk sanda ka ji yabo ya yawa ka nemi tsarin Allah domin gudun kar ka faɗa cikin riya ka yi aiki ka ɓoye aikin matuƙar yadda za ka yi ka ɓoye shi ka yi ƙoƙari ka ɓoye amma karka yadda ake ai sai kai ai in ba kai ba ai ka iya ai da kai aka yi ai kai ne sila ai to daga nan in ba Allah bane ya taimake ka ka samu matsala kar ku manta a baya farkon littafin nan mun karanta cewa shaytani ya hadu da wani daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala sai ya ce kai la'anannan Allah me ya kawo ka na yace yana farautan wanda zai halaka ni to da ta ina kake zuwa wa mutum yace ta kafofi guda uku a lokacin da mutum ya ji ya isa ya ji ya kai kaga jini da kai kenan na biyu a lokacin da yake cikin fishi na uku kuma a lokacin da ya shiga aikin riya to shi kenan yace na same shi ta waɗannan hanyoya guda uku sanan ne nake iya samu shi kenan in championin mutum na gama da shi zaka ta aiki tari tari tsibi tsibi amma babu lada saboda kana yi ne don mutane su gani to Allah muke roƙo ya mana tsari albabu sabi babi na bakwai fi zikri talbisi iblisa ala alwulati was babin zai mana bayanin ambaton cuɗanyawan shaifani akan sarakuna da shugabanni jam'u wali jam'u sultan kaga malam Allah ya saka mishi da alkhairi ba wasu jama'a da ya bari in kuka lura jama'a jama'a har mawaka za a zo wurin su ga malamai ga masu kuɗi ga wane ne kowa shaitani akwai irin yadda ya sa mashi tarko ya sa ya ɗana kadarko akwai yadda zai kowane mutum kuma da irin yadda yake tafi da shi sai wanda Allah ya tsira shi sa mun karanto da ku a wannan littafi don mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya taimake shi ya mutu da imani mala'iku suna mamakin ya aka yi ya kubuta ya kwaci kansa daga shaitani ba ku fahimta ba yanzu kai Allah ya anshi rayuwarka kana musulmi ana fahimta mala'iku sukan taru su yi mamaki wace hanya ka bi har ka kwaci kanka ka kubuta daga sharrin shirani saboda 24 hours aiki yake yi ya zan halakar da wani mu kuma kaga ba mu aiki irin yadda yake yi wurin ya zan yaƙe shi neman kwaci na mu ba mu wannan ta an kira sallah mun zo mun yi magariba mun zauna mun ɗan yi karatu muna jiran isha'i ana fahimta sai kuma Allah ya kai mu asuba amma wani hanyoyi ne intricate wato kafa da kafa da saƙoƙi na ne wanda zai bi mu ma mu bi mu sa kankare ba mu yin wannan kamar da shi yake shi di yadda kake yi yana ne yana biye da kai a ba ya zo a cikin harishi ba shaitani yakan dasa ainihin rundunansa duk wanda ya fi sharri ya fi kowa sharri shi ne makusanci a wurinsa sai wannan ya zo ya ce mai kai ci ai ban gushe da wane ba sai da na shiga tsakanin shi da ɗan uwansa suka saba ce ba kai komai ba tashi ka ban za su yi sulhu wannan ya zo ci ai ban gushe da wane ba ban gushe da shi ba sai da ya zo wato ainihin na sa ya saki matarsa ya ce shi ka ban wuri my friend ba kai wani abu ba zai auri wata sai wannan ya zo daga cikinsu ya ce ban gushe da wani ba ai sai da na sa ya kwanta da wacce ya yi zina sai ya sa mashi hula ta sarauta ya ce to kaya aiki yanzu next target ka raba shi da imani ana fahimta shi sa akwai kalubale shi sa Allah ta dinga jaddada mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ku ne ko rike shi ba feran maki ba sassauci shi sa duk mutumin da kaga karshen shi akan musulunci wallahi ka mishi barka mala kuma kai addu'a Allah ya sa kai ma ka bi sahunsa saboda ya san taimakon Allah yanzu kai da kake raye kake kan gaba kai ne kake da yanzu matsala dan baka sanya abin zai kasance maka ba malin na fahimta malaki kadi labbasa alaihim iblis min wujuhin kafira umma hati ha Shaifani ya ci kurkudan yawa shugabanni al'amura ta fuskoki masu yawa amma za mu ambato iyaye daga ciki manya-manya jigajigai falwajhul awwal fuska ta farko annahu yurihi shi shaytani yakan nuna ma shugabanni annallaha azza wa jalla yuhibbuhu cewa Allah mai girma da daukaka yana kaunan su walaula zalika inda bacin kauna da yake musu ma wallahu Sulfana, da bai jibinta musu shugabanci ba wala ja'alahum nuwaban an fi ibadi da bai sanya su mamaya wato a mamayansa a cikin bayinsa ba abin da yake nuna musu kenan ai san su yake yasa ka zama gwamna ko ka zama chairman ko ka zama shugaban kasa ko minista ko ka zama misali kansila misali ko ka zama member ko rep shedan yana riya musu waɗannan abuwa wayan kashifu hadha talbis yadda wannan cudanin ke kwaranyewa bi annahu su waɗannan shugabanni in kanu nuwaban anhu fil haqiqa inda gaske ne su ne mamaya Allah subhanahu wata'ala da gasken falyahkumu bi shar'i to su hukunci mana da shari'ar Allah inda gaske ana ku fahimta waliyattabi'u maradiya to su bi yaddan Allah mana subhanahu wata'ala fa idin a wannan loton ne yuhibbuhum li ta'ati zai so su saboda sun masa da'a subhanahu ta'ala. amma dan kana shugaba fasiki kake mazinaci dan kwaya misali dan codeine dan tramadol misali to wace kauna ce Allah subhanahu wata'ala yake maka bayan baka hukunci da shari'a ta baka bin abin da zai dade shi ana fahimta fa amma suratul mulk was saltana amma suran mulki da shugabanci fa innahu qad a'taha khalqan mimman yabghidu irin wannan shugabanci ya ba wasu halittu wanda shi bai san su fir'auna ba shugaba bane qaruna ba shugaba bane hamana ba shugaba bane amma duk ina makoma su take a yanzu kaga mulki Allah ya ba waɗanda bai to yanzu Joe Biden na Amurka shi yana kallon alkibla wanda bai kallon alkibla Allah na son sa amma ya bashi mulki kuma mulki kuma wanda ake gani ma a yanzu kusan irin mulkin musulmai da suka yi ajiya in an ce amirul mu'minin duka duniya gaba daya is answerable to him shi suke zuwa su gurfana to yanzu haka shi abinan joe biden kusan shine shugaba na duniya gaba ɗayan ana fahimta to kaga in mulki kake takama da shi a matsayinka na musulmi kake da tunanin cewa eh ai Allah fata saboda yana so na ne ya bani na zama shugaban kasa ko gwamna ko ciyaman to ya ba wasu waɗanda ba kai ba wanda ba kuma musulman ba wa qad yabsutu ad-dunya li katirin mimman la yanzuru ilay tayu Allah subhanahu wa ta'ala kan iya shimfida wa wasu mutane duniya waɗanda su mutanen nan ba fa zai kalle su bana alkiyama don kun san akwai mutane da dama waɗanda Allah su ta'ala ba zai kalle su ba ba zai yi magana da su ba ba zai tsarkake ayyukansu bana alkiyama to ba mamaki akwai mutumin da Allah zai ba shi duniya amma ba zai kalle shi bana alkiyama kamar wani da yake ba mu labari yana da wani aboki a kasashen inyamurai biloniya ne sai ya kai mai ziyara shi wannan ya musulunta wancan mai musulunta ba sai ce wane yi eh, ga Allah sun ya baka dama kudin nan ina jiye maka tsoro kar su zame maka fitina saboda mutuwa na ci kamar ruwa ka zo ka musulunta ya ce a'a ya kake magana magana mutuwa ni da ko ciwon kai na ji zan yi flying tafi america a sani a na'ura sai an yi dictating kan me dalilin ciwon sa kana gaya mu mutuwa ya ce to abin da yasa nake gaya maka mu a sanin mu Allah sun ta'ala baya ba da signal in zai ɗauka ba a batun lafiya ba ce take kana iya samun sudden attack wani abu yanzu yanzu nan zai bijiro kuma ya zama shi ne sanadinka sai ce kai i doubt da yake ba shi ba musulmi bane shi yana shakku wannan al'amari ya za a yi shi yana da kudin shi yana here and there yana cikin lafiyarsa yanzu ka dinga magana mutuwa na to Allah ya kaddara sa don mu ni zan tafi yace ya bar wurin da sati daya aka yi masa waya aka ce wannan mutu Allah ya masa rasuwa kun ga yadda abu yake amma kuɗi ga kuɗi Allah ya ba ko ma ba kai rashin lafiya ba irin halin da ake ciki yanzu kana iya rabuwa da ɗan wanka yanzu labari ya zuwa ce an bindige ka duk yana iya faruwa to Allah ta'ala yana iya ba da duniya ga mutumin da ba zai kalla ba ra'al kiyama shi sa ibn hajar al-asqalani wanda ya sharhin sahihul bari ko fathul bari ana fahimta wata rana yayi kwalliya alkali ne ya taba rike alkali babba a kasar misra sai yi kwalliya yasa a baya sai wani bai yahuda ya tsaye da shi ya tsaya sai ya tsaya yace ba kai bane aka ce annabin ku ya ce alaihi salatu wassalam ad-dunya sijnul mu'min wa kafir ad-dunya wato ita kurkuku ne ga mumini amma aljanna kafiri yace to kai yanzu kayan da kasa kafi ni kuɗi kuma kai mumini ne yace kuma shi ba musulmi bane sai ce ba haka ake nufi ba da Allah abinda ake nufi da wannan hadisi duniya kurkukun mumini ne saboda shi is abide is a rule abider yana biye da umarnin Allah yana so ya cuta ƙur'ani ya ce karye yana so ya shagiya an ce karye yana so ya cire ba an ce karye zai yi zina duk dai wasu al'amuransa is restricted a killace suke unlike wanda ba musulmi ba she is too open duk abin da yake so zai je ba wani accountability sai ce to haka ake nufi ba wai a sutura bane ko ko kayan sawa ana fahimta to karkashin wannan magana cewa Allah subhanahu wataala yana iya shimfida duniya ga mutumin da ba zai kalla ba ranar kiyama waye ne kudi na farko yanzu na duniya musulmi ne ba ina ga har kusan category kusan shida ko bakwai masu kudin duniya duk ba musulmai bane haka ne jama'a to kaga Allah ya ba su dukiya amma kuma ba zai kalle su ba ranar kiyama saboda sharadin Allah ya kalle ka shine musulunci imani ka mutu akan dan ya tabbata a cikin muslim hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu man mata wa huwa yaj'alu lillahi niddan duk mutumin da ya mutu yana sanya wa Allah kishiya saki babu kaidi yana da special offer dakhala an-nar ya shiga wuta to kaga ashe sai ma ce idan shugaba yana ganin saboda alfata yana son sa ya bashi duniya to akwai waɗanda ba su ba an ba su Wasallata jama'atan min ula'ika ala al-awliya'i was salihin sannan irin waɗannan miyagun mutane waɗanda Allah sata ya ba su duniya sai ya ɗaura su kuma akan wasu waliyai da bayansa salihai faƙataluhum suka kashe annabawan wa ƙaharuhum suka tursasa su yanzu fir'auna bai taɓa koran ɗaya daga cikin annabawan Allah ba a ƙasar misira alaihi sallallahu Shi ne wane ne annabi Musa ya fice ya bar garin Misra saboda ya tsira da imaninsa kaga shi kafiri ne wanda ma cikin kafiran first class ce ana rabbukumul a'la in ma akwai wani ma da cito ne mafi girma amma Allah ya bashi jama'a da ayari da kaza da kaza da kaza ya kori annabin Allah ɗaya daga cikin manya guda biyar daga cikin annabawan Allah subhanahu ta'ala. ashe kenan kun ga duniya ita kamar da tabbata a wurin hadisi law duniya ad-dunya tusawi janaha ba'uda ma saqa al minha sharbata ma idan da duniya tana daidai da fikafikin wato kuda abin nan sauro a wurin Allah subhanahu ta'ala da bai shayar da kafiri ba ba zai ba shi ruwa sha ba amma saboda ba ta cikin ajandarsa sai ka kai musulmi misali kila a masallaci kake kwana kullum karatun alkur'ani ga azkar na safiya da na yammaci amma bai ma haɗun ba bare ce ka haɗa, bai haɗuwa da kyar zama da kyar tashi da kyar yunkurawa da kyar amma kuma kana nan a fada Allah baka fita ba saboda duniyar ba ita ba ce a wurinsa kai akwai abin da ya tattalin maka ana fahimta malaci fakana kana ma atahum alaihim lala sai zanto su waɗannan mutane abinda Allah subhanahu wataala ba su na arziki da mulki sai ya kasance a kansu ne ba nasu bane wato ya zame musu musiba bai zame alkhairi ba wa dakala zalika fi qawlihi ta'ala haka din ya shiga cikin fadin Allah subhanahu wataala wata aya cikin suratu ali imran aya ta 178 innama numli lahum liyazdadu isma mun musu haka ne ta lala domin su ƙara sabo akan sabon Allah ga dukiya zai sha giya ya sha burkutu ya bi mata ya yi zina saboda yana ganin yana da duk wasu kuɗi yana da facilities bari ya yayi wasnani abu na biyu annahu yaqulu lahu shi shaitan yana cewa da shugabanni alwilayatu taftaqiru ila haiba shi shugabanci yana da bukatan kwarjini fa yatakabbaruna an talab al-ilm sai su dinga dagawa daga barin neman ilimi wa mujalasatil ulama da zama wurin malamai fa ya'maluna bi ara'ihim sai su dinga aiki da ra'ayoyinsu fa yaslifu din sai addini ya salwanta kaga shugaba bai san komai game da addini ba kuma ba zai iya zuwa ya zauna ya ji wa'azi a gaban malamai ba da haka sai addini ya salwanta saboda bai san ilimi bai san addini ba inda yana sauraron wa'azi ko ana gaya masa wasu abubuwan za su rage saboda ana tunatar da shi Allah ta'ala Da shi bai karatun ba bai san karatun bai je wurin karatun ba bai shirya ya saurare shi ba hasali ma yana ganin malaman nan su ne matsalar shi misali da yawa daga cikin shugabanni haka su to da haka sai addini ya salwanta wa min al ma'lumi yana daga cikin wani abu sananne anna tabi'a ita tabi'a yasriqu min khisal al mukhalatin takan sata daga halayyan waɗanda ka yi cuɗanya da su bi ma'ana duk mutumin da ana cewa wai abin da ke cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke kafarin kai duk inda ka je ka zauna da mutane to sai ka ɗauki wasu tabi'a ta su ko dai kyakkyawa ko mummuna sanda za ka shiga ma kai baka ma sani ba shi ne suka cewa a tabu'u sarraq tabi'a ya ce da ka zo ka shiga cikin mutane kawai shikenan kafin ka ce mai sanda za ka jirkice ka zama su ba kama sani ba misali kama a ce ka tashi daga nan ka tafi katsina dalilai kai ka na karatu ko kuma a wasu abubuwa da ka shekara ɗaya biyu uku a nan kana cewa lafiya sai a jigawa kana cewa lahiya kalam a lahiya wallahi tahiya ce ta kama ni saboda kaɗan abin ga ana fahimta haka to haka kuma misali da wani dalili zai kai ka Kano can ma ka je ka shantale ka zauna nan ka saba ka ce sha akwai tafashi ya za mu hani tabi'a haka daban-daban to haka abin yake wato yakan saci tabi'a ta yadda ke kai baka ma sani ba in ji mala mala yace fa'iza idza mu mu'akkiri duniya Aljuhal juhal bishar idan waɗannan shugabanni suka yi cuɗanya da mafifita duniya waɗanda su duniya suke so jahilai waɗanda suka jahilci shari'a saraka tab'u min khifarihim sai tabi'a ta tata daga halayyansu ma'a ma indahu minha tare da irin nashi halin da yake da shi wala yara ma yuqawimuha ba kuma zai iya ganin abin da zai tunkari wannan ba wala ma yazjuruhu anha ba kuma abin da zai tsawata masa ya ce ka bar wannan aiki wa zalika sababul halak wannan shine duk dalilin halaka gaba daya shi dama yana da nashi kasawan da na kaso, sai kuma mutanen da yake suke kawanya da shi kowa yana fafutukan abin da zai sa ne a bakin salati to ba za su daura shi akan daidai ba ana fahimta za su gaya mashi kawai ai komai lafiya lau ana kasa mutane ana halaka su ana tozarta su ana wulakanta su amma komai lafiya lau har yanzu saboda su duniya suke so kuma duniya suka sa gaba ana fahimta Malaki ce abu na uku daga cikin cuɗanin da shaifani ke yi wa shugabanni annahu humun a'da shi shaifani kullum yana tsoratar da shugaba makiya Maƙiyan kafa. Maƙiyan kafa. wa ya'muruhum bi tashdidil hijab sannan yana umurtan su da tsananta tsaro Adc fala yasilu ilaihim ahlul mazalim waɗanda aka zalunta ba su da access su je su kai koke su ce an mani kaza an yi kaza wa tawana man ju'ila bi sadadi raf'il mazalim wanda aka sa domin ya dinga ɗaukaka ƙara ya kai mashi ƙaran waɗanda aka zalunta sai ya kasa sai ya kasa a gwiwa shi halin da ake ciki yanzu a yanzu za a zo a yi kejin shugaba a tattare shi mal. ana fahimta mai kuka yana son ya ɗaukaki kukansa amma a yi blocking a tara ko ina da ina ba zai iya kai korafinsa ba to al'ummar da ta zama na haka dole ta fada cikin isla'i ana fahimta ko kuma a'a in ma kana so ka kai koken sai a sa maka wani jangali a ce to ya za a yi a kira maka wasu kudin wanda yake ba kamata ba ganin su ba ma a rayuwanka to duka waɗannan abubuwa malan suna faruwa wa qadi rawa abu maryam al-asadi an an-nabi abu maryam ya rawaito daga annabi sallallahu ya wasallam yace man wallahu Allahu shay'an min amri al-muslimin duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wani abu daga cikin al'amuran musulmi fa tajaba duna hajatihim wa kullatahum sannan sai ya sha makance kansa daga barin bukatunsu da cuɗanyuwa da su wa faƙarahun da kuma talaucinsu a sajab Allah azza wa jalla duna ayat Allah zai sha makance tsakaninsa shi ma da bukatuwarsa wa kullatahu da kuma ganin Allah ta'ala wa faqrahu da kuma talaucinsa yadda ya hana a ganshi ya hana a kawo bukatuwa to shi ma haka Allah zai dode shi ya kulle shi subhanahu wa ta'ala Ka ga ashe shugabancin ma matsala ce ana fahimta amma shi ne za ka ji mutum ya ajiye biliyoyin kuɗi yana nema a ɗaura mishi wahala to wahala mana tunda waɗanda kake jagoranta wasu har ka mutu baka san ma suna nan ba har ka mutu wasu waɗanda za ka jagoranta ba kamata suna existing ba kawai iya inda za ka sani iya ƙwariyan metropolitan wato cikin ƙwaryar gari nan za ka yi sani akwai wani a ƙauye wani na kaza wani na kaza duk ba da labarin su kuma sai ka yi accounting sai ka ba da labari ya suka tafi ya suka wakana ya suka wanzu duka sai an turke ka kuma wannan fitinar ita ce kake zuwa ka ba da kuɗi a taimake ka a ɗaura ka akan saratin da yake zai sulfi na iya kwasan ka ka faɗa wuta da kuɗinka kuma kake sayan fitina ana fahimta malamai warrabe cuɗani na hudu annahum su shugabanni yastamiluna man la yasluhu mimman la ilma indahu wala taqwa sukan yi amfani da mutumin da baya kyautatuwa a matsayi wanda bai da ilimin addini bai da tsoron Allah sai su ɗauko shi su sanya shi fa yastajlibu du'a alaihim bi zulmihim nas sai dalilin haka ya jawo musu mummunar addu'a saboda zaluntar mutane da ake saboda ya daura incapable incapacitated mutumin da ba zai iya ba to ku duk wanda aka ma ba daidai ba zai ja shugaba mummunar addu'a wa yut'imuhumul harama sannan ya ciyar da su haram bil buyu'il fasida da kasuwanci gurbatattu wa yuhaddu man la yajibu alaihi al sannan ayi wa wanda bai cancanta ayi masa haddi ba ayi masa haddi babu dalili wa yadhunnuna annahum yatakhallasuna min Allah azza wa jal sannan su shugabannin sai su yi tunanin ai za su kubuta daga Allah mimma ja'aluhu fi unqil wari saboda sun jibunta ma wani tsawainiya da haka sai su ga cewa ah, ni yanzu ni ba laifi na bane kai tunda kai kake tsayawa a madadina misali ni ne shugaban kasa kai ne gwamna yanzu kai matsalar ka ce ni na riga na fita <coughs> ana fahimta malaci hayat wannan magana ta yi nisa innal amila ala zaka shi mai aiki wurin tara dukiyar zaka idza wakkala al idan ya wakilta fasikai bi tafriqatiha a wurin rabata fakanu sai suka yi ha'inci bamin to shine zai zai laman misali kai ne a ce kai ne ciyaman na tara zaka? maimakon ka ɗauki mutanen da yake sun san aiki sun cancanta sai ka ɗauko fasikai kace kawai su je su kai ma mutane zakka a kai can ƙauye a kai can mutanen da ka ɗaura sai suka yi ha'inci wurin raba zakka to kai da kake ciyaman ɗin raba zakkan kai ne za ka lamunci wannan saboda waye kawo su mutum ne ya kawo su so duk tsiyatakun da aka yi shugaba ne zai zama full responsible shi ne zai ɗauki nauyi ana fahimta to abin akwai matsala sosai mala akwai matsaloli war khamis shudani na biyar annahu yuhassinu lahum al'amal bi ra'ayihim shi shaytani yana ƙawata wa shugabanni kyan aiki da ra'ayoyinsu fa yaqta'una man la yajuzu qat'u sai su yanke wanda bai kamata a yanke shi ba wa yaqtuluna man la yahillu qatlu su kashe wanda bai kyautu a kashe shi ba kaman wani incident da ya faru na kashoge. kun tuna saudiya wani ɗan jarida wanda ya tasa masarautar saudiya gaba ka duba irin kisan da suna mai mutum da ransa a dinga sassara shi da kasan ana sarar rago da ransa ba ake daddatsa shi kamar da ake daddatsa rago bayan an daddatsa aka sa a buhu aka sa mai kemikal kawai aka watsa ruwa within few hours to ya dissolve ya ya rabanye kashin ya zama saboda mulki to wannan wanda ya bayyana kenan malam waɗanda ba a san maya aka yi ba su sun fi to haka mulki yake kullum kana riƙe da wane wane zan yi maganinsa wanda za ka iya turawa a kashe aji a kashe shi wai saboda kai ka zauna lafiya Allah ya tsari mala ce wa yuhimuhum anna hadhihi siyasa sai ya sa musu rudanin cewa wannan ita ce siyasa wa tahta hadha min al-ma'na a ƙarƙashin wannan na daga ma'ana na shari'a na ƙisa shaidani zai jefa musu ɗimuwa da cewa ai shari'a ma bata cika ba tahtaju ila itmam tana da buƙatan a cika ta wa nahnu nutimmuha bi ara'ina mu ne zamu cika ta shari'an da ra'ayoyinmu shaidan zai ya kamata musu wannan wa hadha min aqbah at-talbis wannan yana ɗaya daga cikin mafi munin cuɗani li'anna shari'a domin ta shari'a siyasa ilahiyya siyasa ce ta Allah subhanahu ta'ala wa muhalun abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba an yaqa fi siyasatil ilahi khalal a ce an samu naqasu da kasawa a cikin siyasar Allah subhanahu ta'ala ba zai yiwu ba yahtaju ma'ahu ila siyasatil khalq wanda za a ce ana da bukatan siyasar mutane ta shigo cikin siyasar Allah ba wannan qala Allahu azza wa jal subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka yace ma farratna fil kitabi min shay ba mu sake ba a cikin littafi game da wani abu komai da ka gansa Allah subhanahu ta'ala ya taskato shi ya kawo shi wa qala ya ce la mu'aqqiba li hukmi subhanahu ta'ala shi ke hukunci ba mai bibiyan hukuncin sa fa mudda'i siyasa duk mutumin da yake ikirarin siyasa mudda'in lil khalal fi shari'a wannan yana iƙirarin naƙasu ne a cikin shari'a wa hadha yuzahimul to wannan yana gogoriyo da kafirci in jimal don mutumin da yake ganin hukuncin Allah subhanahu ta'ala bai cika ba yana da bukatan kwaskwarima ko gyara malaki to wannan mutum yana gogoriyo ka fada da ka fada da kafirci wa qad rawaina an abd daula, mun rawaito daga abd daula, annahu kana yamilu ila jariya shi abd daula shugaba ne sarki ne ya kasance ya zautu yana karkata zuwa ga wata kuyanga yana tsananin santa ta tashghalu kalbahu ta kasance ita wannan kuyangan tana shagaltar da zuciyarsa fa amara bi taghriqiha sai ta ɗauke ta a nutsar da ita a cikin ruwa a kashe ta aka nutsar da ita la'alla yashtagila qalbuhu an tabbirin mulk domin kada zuciyarsa ta shagaltu game da barin tsara mulki bala ce wa hadha huwa al wannan ita ce rufaffiyar hauka hauka ta tsantsa la'anna qatla muslimin bila jurmin la ya'il domin kashe musulmi ba tare da wani laifi ba ba kuma kai zai malaifin ba addini zai malaifin to wannan bai halatta ba wa atiqadahu anna hadha ja'iz ƙudurtawan wanda shi adudud daula yayi na cewa kashe wannan mata ya halatta to kufrun wannan kafirci ne sibabul muslimi wa qitaluhu nan ne madogaran mala wa in i'taqadahu gaira jaiz ko da yana ganin cewa ai ba haka bane bai kyautu ba to ce wannan kafirci ne lakinnahu ra'ahu maslaha sai dai shi gane yake wannan ita ce maslaha fala maslahata fi ma yukhalifu shar duk abinda zai zo ya ci karo ya saba wa shari'ar Allah to ba wani magana maslaha cikin wannan magana ba a yin wannan kuna fahimta wasadis cuɗani na bakwai annahu yuhassinu lahum al-inbisata fil amwal shi shaytani yana kawata wa shugabanni cewa ayi shimfide a cikin dukiya dukiyar al'umma dhannina annaha bi hukmihim suna masu zaton cewa ai dukiyar nan ai su suke hukunta ta yi da haka suna iya shiga su nitsi su nitsu a cikinta ba wani shamaki wa hadha talbis wala ce wannan cudani ne yakshifuhu wujubul ajri ala al fi mali nafsihi abinda zai yaye wannan sabanin akwai abin da ke cewa al ana fahimta al hajru sune samudawa kamar suratul hajr sannan al hajr yana iya daukan daki yana iya ɗaukan ainihin eh, abin nan cinya yana iya ɗaukan hankali hal kasamun zalika qasamun li hajj to hankali to akwai alhajaru wato shine shamaki bago. sanction duk mutumin da ya kasance almubazzari ne a cikin dukiyarsa ana sa masa bago wato abin nan mai zan kira shi shamaki ba za a ba shi dama ya dinga tasarrufi a cikin dukiyarsa ba tashi ce amma saboda ya cika almubazzaranci sai ya sa mai shamaki to ni an hana ni kuɗi na ina so me kake so zan sai hula wata iri ja sai a siyo maka yaya mutum da kudin shi za a hana shi yin wane irin abinci za ka ci tuwo zan ci na masara a bashi malmala biyu amma kudin ba za a bashi ba saboda almubaziri sai malam ya ce to duk mutumin da ya kasance almubaziri ana sa mashi shamaki a cikin kudin samashi fa kaifa bil musta'jar to ya kake tunanin wanda aka sufurta wanda aka ɗauka leboram ɗan aiki fi hafzi ma da gairi a cikin kiyaye dukiyar waninsa in ni da dukiyata ko shi da dukiyarsa baya kyautata iya juya ta an sa mashi shamaki game da dukiyar nan to ya kake tunanin mutumin da ka ɗauko haya ya kula da dukiyarka ba shi ya kamata ya kara dukiyar ba tunda ba tashi bace to haka shugaba wa innama lahu min almali bi qadri amali shi shugaba kawai zai dauki dukiya ce gurgurdan iya yadda zai yi fala wajha lil ba shi da fuskar yadda zai shimfidi cikin dukiyar al'umma babu amma yanzu ka duba kaga ICPC sun kama wani ex military suna bincikensa investment na 4 billion biliyan hudu na maganan kudin makamai da tsaro suna nan da yawa ana fahimta suna nan da yawa Allah suna ta'ala ya sa dai kasar tana da ainihin eh, dukiya ne akwai wani foma AGF ne ko me suke kiransa ne wannan da ya sama da 124 biliyan wanda na gani ma shekarun jiya wancan wai ana tunanin kila ma a bashi ya zama ambassador bayan yana standing trial ana tuhumar shida ana zargin ya yi rubda ciki da biliyan arba'in da hudu ba da tara ba ne da ɗari da da hudu amma wai ana ma tunanin za a ba shi ambasado ya tafi kawai ba ƙasa shi to kaga malam akwai akwai dai matsala sosai eh malaki qala ibn aqil ibn aqil ce wa qad ruwiya an hammad ar-rawiya an rawaito daga hammad mai riwaya annahu anshada al-walid ibn yazid abiyatan shi walidu ɗan yazid ya ƙirƙiri wato ya rera wasu waƙoƙi fa'atahu hamsina alfan wa jariyatain sai ya bashi dubu hamsin da kuma kuyangu guda biyu na dinari ƙala sai ce wa haza mimma yurwa ala wajhil madhilaf wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake rawaitowa ta fuskan yabo ga waɗannan shugabanni wa haza ghayatul qadh fihim wannan kuma ita ce makurar suka a cikin shugabannin nan mawaki ka dauki kudi ka bashi kamar da muke gani yanzu mawaka su ne masu matsayi masu mutunci masu faɗa aji su ma saboda sun samu dukiyar su ma zaga har raba motoci suke yi amma addini na nan bai taba wulakanta ba irin wannan lokacin na wannan gwamnati to malaki wannan wani abu ne wanda yake suka ne ba yabo ba li'annahu tabdirun fi baiti mali musulmi wannan banna ce kai koda kudin ka ma kai ka dauka ka ba mawaki ana fahimta kai almubazaranci ka zama abokin sheda to ina ga dukiyar al'umma wai saboda an yabe ka an maka waka an faɗi abin da bai cikin ka ya maka ƙarya ya yaudare ka sai ka ɗauki miliyan talatin ka bashi ko miliyan 20 ko goma. kuma mutane suna cikin wahala to malaki wannan almubazaranci ne wa qad yuzayyinu li ba'dihim man al mustahiqi tayu shaytani yana iya kawata ma wasu hana waɗanda suka cancanta a basu haƙoƙinsu wa huwa nadhiru tabbir wannan kini ne na almubazaranci yayi kama da almubazaranci mutum ya ka bashi kwangila yayi kwangila ya gama ko ya kasa shi aiki kana shugaba amma sai ka hana shi haƙƙinsa to wannan ya yi kama da almubazaranci wasabi abu na bakwai annahu yuhassinu lahum al-inbisat fil ma'asi shaytani yana cuɗanya wa shugabanni shimfiɗuwa cikin sabon Allah wa yulabbisu alaihim yana cuɗanya masu anna hibbakum lissabil cewa karewar da kuke wa hanya wa amnal bilad da kawo tsaro a cikin ƙasa bikum yumna'u ankum al-iqab da ku ne za a hana muku azaba saboda irin waɗannan ayyuka da suke yi sai kaga shugaba mala ya kai shekarun da Allah subhanahu wata'ala yake jin kunyarsa amma sai samu jikarsa da ita yake lalata waɗannan abuwa suna da yawa cikin al'umma domin ya tabbata a cikin muslim rahimahullah a'azar mura'an balaga umruhu 60 sana don mutumin da ya kai shekaru 60 Allah subhanahu ta'ala ya yanke masa uzuri bai da sauran uzuri sannan a wani hadisi da tabbata cikin bukhari da muslim salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim akwai mutum uku Allah subhanahu ta'ala ba zai kalle su baran al-qiyama ba zai yi magana da su ba ba zai tsarkake ayyukansu ba na farkon su ushaynithin zanen dattijo amma mazinaci wasu malaman suka fasar dattijo shine mutumin da ya taba aure wasu ka ce wanda ainihin tun da bakaken sawu haffari ya fara shiga ma'ana furfura ta fara keto masa amma yana aika aika yana zina to wannan mutum Allah ba zai kalle shi ba subhanahu ta'ala ba zai yi magana da shi ba ba zai tsarkake aikinsa ba to sai ka duba kaza mutum ya samu dama shugaba ne amma sai ka ga safarar mata ake masa sai an yi selectin yan shekara takwas ashirin jika a wurinsa saboda yarsa ta haifi irin wannan a gida a kama musu hotololi ko kuma a'a amma biya mata kuɗi zuwa abroad saboda zinat yanzu yadda ta samu matsayi wai duk Allah ake so a ɓoye ma ana fahimta to ba za a iya yinta a cikin ƙasa ba ki kawo passport kawai sai a biya miki kuɗi zuwa ingila ko kuma zuwa dubai sai ke ki fita shi ma sai ba saja sai ya fita sai a haɗu a wurin shi kenan an gama aika aika ga kuɗin flight inda marayu ka samu ka bai wa wannan kuɗin ta sanadin wannan Allah na iya maka gafara a inda masallaci ka zo ka taimaka ta sanadinsa Allah na iya maka gafara a'a in makaranta ka gina ta sanadinsa Allah na iya maka gafara to to and fro ka sai mata tikiti kai ma ka siya ba don wani abu ba saboda saba ma Allah sannan kuma ka biya ta kuɗi in dollars kuɗin entertainment abinda yake ta baka na mutuncinta sannan a sake dawowa to malam wace irin rayuwa ce wannan shi yasa na faɗa zan nana ta duk aikin aljanna ana fahimta da wahala ake yi da kuɗi abin nan da lokaci ko da ƙarfi amma duk aikin wuta to sai ka biya sannan kuma ka shiga wuta saboda kamfanin kronimbo misali ba kamfanin giya ba ne shin mutum zai shiga ne je shagen bai biya ba amma giya mai hukunci ta musulunci zina in mutum zai je zina haka kawai zai caji biya ne ya kwanta da ta bai biya ba duk aikin shiga wuta sai ka biya da kuɗi ne za ka biya ka shiga wuta sannan kamar da muka da ku a littafin da muka sauke adda'u wa dawa daɗin zai tafi amma littafin na nan a rubuce ba ku fahimta ba idan mutum ya je ya zina ko ya sha giya ko ya sata ko ya caca ko ya wani abu daɗin na ɗan lokacin ya tafi amma kuma littafin na nan ba a goge shi ba shi yasa na faɗa nace duk mutumin da ya taɓa yin zina ko da ya tuba ya istighfari to ya dai samu matsala a duniya domin ya ɗauko bashi wanda ana binsa izbin oye ana binsa ana fahimta to bari mu kai gaba an ce na ni lokaci ya yi malai ce sai ya ce masu ai saboda irin wannan kariya da kuke yi ta hanya da kaza da kaza shi sa azaba ba za ta sauka zuwa gare ku ba wa jawabu haza jawabin irin wannan magana jimala ana fahimta an yi kala a ce da su innama wullitum li tahfazul bilad ai an ɗaura ku ne don ku kare ƙasa wato aminu sabil ku kare hanya ku kare hanya wa hadha wajibun alaihim wannan abu ne da ya wajaba yi saboda abu guda biyar duk wani shugaba da zai shugabanci al'umma wajibinsa ne kare abubuwa guda biyar ya kana hankalinsu mutuncinsu addininsu nasabarsu dukiyarsu duk shugaban da ya gaza kare waɗannan abubuwa to bai cancanci ya zama shugaba ba ana fahimta malamai mala ce wa man basatu fihi min al ma'asi amma abinda suka shimfiɗu a cikinsa na zunubai da saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala to ce, yace manhiyun an wannan wani abu ne wanda yake hananne wala yadfa'u hadha zak don haka karewar ku da hanya da amintar da gari wannan ba zai tunkuda wancan azaba ba da haka ka tsunduma cikin sabon Allah SWT to wannan wani abu ne wanda yake bai halatta ba Allah muke ruwa SWT ya shirye mu kuma ya shirye shi a mu gaba daya samu da ta'aya anan insha Allah subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik